inda za su haɗu a kansu cuce ka da wani abu za su cuce ka da komai sai abin da Allah ya yarda ya rubuta maka saura ka ce lama ne a lima akwai ta wala mu akwai lima manata ubangiji shine mai bayarwa shine mai hanawa saboda ka in ya so bayarwa babu mai hanawa in ya so hanawa kuma babu wanda zai bayar wala yanfa'u zal jaddi minkal jaddu zal jaddi ma'abocin wadata ko ma'abocin abin nan ɗaukaka ko wadata wadatar sa ba za ta amfanar da shi komai ba wato ba za ta kare shi daga azabar ka ba in ka so yi masa azaba to don yana da wadata ba zai yi amfani da wadata na ya kare kansa ba saboda ubangiji ta'ala ba shi da bukatuwa zuwa ga komai dai shi yake ba da wadatar da haka ba bukatuwa zuwa ga wadatar mai wadata dukiyarsa ba za ta amfani shi wai wala ya fa'u malun wala banun illa man atalla salim dukiya ba za ta yi amfani gurin ubangiji ba sannan daga cikin irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika faɗa bayan sallama akwai wannan hadisi wa akwai wannan ah, zikirin لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون وانا شبا حديثي نيتا بسجينا شخص مسلم مسلم يارو توشي تاهي ويدا بندبر آه، تهجر عبد الزبير دقا عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه عبد الله بن الزبير يا كسجي تمين دا أبو الزبير كان يقول في دور كل سلاتل hina yusallimu bayan kowace sallah in ya yi sallama fi duburi kulli salatin hina yusallimu kaga kalmar dubu galibi da kalmar dubu ta zo za ga tana nufin bayan sallama ne كان ابن عمر يقول في دبر كل صلاة حين يسلم yana faɗa in ya gama sallama sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu har zuwa ƙarshe كما يجي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل سنة يهلل بهن أي يرفع بهن صوته هذا بريه سأناجي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الثناء وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون yana daga muryarsa dan aji abinda yake faɗa kuma an ji abdullahi dan zubair ya kasance yana faɗar wannan kuma yana gaya wa mutane akan mimbari cewa haka annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai wahdahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki ya tabbata gare shi wa lahul godiya ta tabbata gare shi wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne a bisa dukkan komai la haula wala quwwata illa billah babu wani yabo ba wani karfi ba dabara babu karfi babu dabara babu karfi illa billah sai ga Allah sai da Allah shi kadai to bawa dabararsa da karfinsa ba za su fishe shi ba sai da taimakon Allah la ilaha illallah babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai wala na'budu illa iya kuma ba za mu bauta kowa ba sai shi kadai lahun ni'matu gare shi take wato ni'ima ta zahiri da ta batini duk daga Allah suke dukiya da 'ya'ya da sarauta da mulki da duk wani abin da dan adam zai ji dadin sa wannan Allah ne ta Allah shi yake bayarwa wala hul fadlu falala duka cikin kowane abu wallahu dhul fadlil azim ubangiji ma abocin falala ce mai girma falalar tashi ce wa lahu sana'ul hasan wa shi ke da shi ya cancanci kyakkyawan yabo ta hanyar yi masa godiya ta hanyar yi masa kirari ta hanyar yabansa la ilaha illallah babu abu bauta da gaskiya sai Allah mukhlisina lahu din muna masu tsantsanta addini gare shi ba tare da muna shirka ba walau kare na ko da kafirai ba sa san kasancewar su tsantsanta addini da Allah ga Allah su ko da kafirai ba sa son su gamu masu bautar Allah to amma kai muke bautawa kai muke yabo ba za mu bauta ba wani sai kai ba kuma za mu tsantsanta addini gare ka kai kaɗai wannan ita ce abin da shi ne zikirin da ya kasance na faɗa bayan sallama banda shi sai subhanallah walhamdulillah wallahu akbar salatan wa salafin sanan la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir subhanallah walhamdulillah wallahu akbar wato ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar so 33 ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lah cikon da kenan la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir wannan Abu Huraira ya rawaito shi yadda yake fuqara'ul muhajiri sun zo wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama suka ce zahaba ahlud dusuri bil ujuri ya rasulullah zahaba ahlud dusuri bid darajatil ula wanda ibn masu kuɗi da ruwa da wadata sun riga sun tafi sun gudu da ainihin darajoji waɗanda suke maɗaukaka da ni'imar da take madawwamiya ce sallu da kama nusalli wa ya sumu na kama na sumu wa lahul fadlu min amwalihim wa lahul fadlu min amwal ya na biha wa ya atamiruna wa yujahiduna wa yatasaddaqu ce in muna muna sallah su ma suna yi muna azumi su ma suna yi amma kuma suna da ranar dukiya wanda suna zuwa hajji suna zuwa umara suna jihadi suna sadaka da duk waɗannan abubuwa ne da suke buƙatar dukiya mu ba mu da dukiyar da za mu yi wannan saboda haka sun mana fintin kau to da duk abin da muka yi suna tarayya da mu da su muke sallah da su muke azumi amma kuma suna da kuɗin da suke yin sadaka su yi zakka su yi hajji su yi umara su taimaki addinin Allah mu ba mu da wannan wadatar da za a yi wato sun kawo kukansu wanda ya nuna lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sa ake musabaka ake wajen wajen ainihin ayyukan lada saboda ka gurub din talakawa sun kula cewa gurub din masu kuɗi sun fi su samun lada saboda ka suka zo su kawo kukansu gaban annabi sallallahu alaihi wasallama a ba su mafita sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala uallimukum shay'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum wa la yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a mithla ma sana'tum zala sallallahu alaihi ya ce to ba zan gaya muku koya muku wani abu wanda za ku cimma wanda ya tsere muku ba ku kamo ku cin masa sannan kuma ku tsere ma wanda yake bayan ku sannan ba wani wanda zai fi ku daraja ba wanda zai fi ku falala illa man sana a misla ma sai dai wanda ya abin da kuka yi sai shi ma in ya yadda kuka yi a rubala ya rasu abin da ya kama kenan ya manzo Allah muna sa a bamu abin da za mu yi mun ma mai fintin kawai mu cinye musabakar sai ce tu sabbi tusabbihuna tuhammiduna wa tukabbiruna khalfa kulli salatin salatan wa salatin ku ce alhamdu subhanallah alhamdulillah Allahu akbar sau 33 bayan kowace sallah to shi ne sai su ba masu kudin suka ji sai suka sai suka rika faɗa tunda dai faɗa ce su za su kasa faɗa ne da su ake sallan haka wani lokaci da su muna sallah da su ka sun ji labari sun samu likeshi shi ke na sai su ma suka rika fada subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illa suka kara kuwa da ya rasulullahi kuma yanzu sun fada mun fada ce to zalika wallahi yi man yasha sai ku yakuri kuma ku yadda Allah ba ku wadatar kamar da ya ba su ya kuma ba ku zuciyar bayar da duke dan ba kowa ne ake ba shi wadatar kuma ya yi abin da suka fada din saboda haka wannan ya nuna kenan waɗannan kalmomi suna daga cikin mafi girman aiki falala dan ya ce wala yakunu ahadun afdala minkum illa man sana'a misla ma girman falalar waɗannan aiki babu wanda zai samu falala da lada irin wannan sai wanda ya irin wanda kuka yi Abu Salih Abu Salih As-Samman wanda shi ya rawaito hadisi daga Abu Hurairah yake cewa ga yadda za a yi subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakunu min hunna kullu hunna salasan wa salasi yadda ya fassara abin suka ce subhanallah walhamdulillah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wallahu akbar haka har talatin da 33 a kowanne gabari 33 wannan shine abin da shi ya fassara abin nan da mu wato ka haɗe su ka dunkule su a lokaci ɗin kana yin son kai talatin 33 shi kenan kowace kaga ka samu 33 a ciki sannan ta karshe ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa hamdu wa kullu ala kulli shay'in qadir akwai wata tsarika da ta bi salih wani wannan hadisin shi kuma yace yusabbihu salatan wa salati wa yukabbiru salatan wa salati wa yuhammidu ويحمد wa وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين kowace zaman kanta ya kabbara ya tasbihi salasa masalasin ya yi takbira salasa masalasin ya yi tahmidi salasa masalasin kowanne ya yi shi daban-daban kaga 99 kenan da kazi iya yana cewa wannan shi ya kamata a dauka a matsayin tafsirin hadisin ba magana abu salih a wata ruwayar tusabbihuna wa suhail suhail ibn abi salih yake sabbihu na fi dubri kulli salatin ashar wa tahmiduna ashar wa tukabbiruna ashar ke subhanallah goma alhamdulillah goma Allahu akbar goma to goma goma goma goma a nau'i shida ne na yadda ake abu kuma dukkaninsu sun tabbata a hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama wasu a cikin sahihaini wasu a cikin sahih muslim wasu kuma a wajen sahihaini nau'i na farko shine subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar sau 33 sau 33 sannan karshe mutum ya ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu mulku wa lahu ala kulli shay'in qadir wanda ya tabbata cikin muslim hadith Abu Hurairah kamar da kuka gani sannan akwai hadisin Ka'ab ibn Ujra wanda mutum zai ce subhanallahi sau 33 walhamdulillah sau 33 akbar sau 33 ah wallahu akbar sau 34 wannan shi ma hadisi yana cikin sai muslim hadisin ka'ab ibn ujra radiyallahu ta'ala anhu nau'u na uku subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar a haɗe su a faɗa sau talatin da uku ba tare da an cika shi ba bambancin sa da nau'i na farko nau'i na farko za ka cika shi da la ilaha illallah ya zama ɗari wannan kuma za ka yi amma ba tare da ka ka ce la ilaha illallah wannan yana cikin a ah, sayar bukhari ah, da muslim hadisa abu hurairah sannan akwai nau'i na hudu shine wanda muka faɗa subhanallahi goma alhamdulillahi goma wallahu wallahu akbar shi ba goma wannan shi ma ya tabbata cikin sahih muslim sannan akwai sahih bukhari sannan na biyar shine subhanallahi sha daya alhamdulillahi sha daya wallahu akbar sha ɗaya ɗaya wannan shine a hadisin suhail ibn abi salih an abi huraira shine zuwa hadisin suhail ibn abi salih an abi huraira sai nau'i na shida subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sau 25 biyar wato anan kaga akwai hailala subhanallahi 25 alhamdulillah 25 la ilaha illallah 25 wallahu akbar 25 wannan ya tabbata a hadisin zaid ibn sabit cikin sunanin nasa'i da tirmidhi akwai hadisin abdullahi dan umar wani ne ya mahauki daga cikin sahabbai an ce da shi mai maza Allah ya gaya muku sai ce maza Allah ya gaya mana bayan sallah mu ce subhanallahi sau 20 da sau 33 alhamdulillah sau 33 Allahu akbar sau ya gaya mana mu faɗa haka sau 30 33 sai ya ce to ku ce ku rika cewa subhanallah sau biyar. alhamdulillah sau 25 ولا illallah sau ashirin da biyar. sannan wala haula abin nan wallahu akbar da biyar. da ya mafarkin ya je biya a annabi sallallahu alaihi wasallam ce kulu ma ya kulu ansari faɗi abinda ku rika faɗa nabi ya tabbatar da wannan saboda haka dai sunna ne mutum ya zama yana yin wannan yana yin wannan kuma mutum ya yi da ɗan ƴan kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisin abdullahi ibn amr a cikin musnad imam ahmad kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya aqidu ya aqidu ha bi yamini yana yin ta da hannunsa na dama to yana kulla su da hannunsa na dama wasu suka ce زي طين كمر من السافي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا ما في هذا وما إذا